أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 25 ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan matsalaci masjidu sani dauda wanda ke lamba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ashafi'i القرشي رحمه ta'ala تعالى رحمة wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina muna kan sabon badi shine badi na 44 a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 213 babun da muke kansa shine babu tauƙirin ulama'i والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم babin da ke magana akan girmama malamai da dattijai da kuma duk wani ma'abuci falala mai daraja a cikin al'umma a bashi darajarsa kuma da fifita su akan waninsu wannan mai daraja ne ya zo za a fifita shi a kanka wa raf'i majalisihim da ɗaukaka inda suke zama su ne malamai suke karantarwa wa izhari martabatihim da kuma bayyana wa mutane darajan wa'annan malaman da kuma dattijan da kuma ma'abuta falala to mu anan idan aka ga mai falala an ɗan bashi falalarsa ana bayani sai a ce malam ya sha kwana ko? malam ya ɗan ja kaya shi za da wane yazo zo aka gabatar da shi kuma wannan tarbiyya ce ta addinin musulunci kamar al'adan imamun nawawi idan ya kulla bani sai ya kawo aya kafin ya kawo hadisi In ya karfafa babin da ya kulla kasancewa ba da molanka aka yi ba mana ya ce ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce hal ya tsawin lazina ya alamun wallazina la ya alamun innama ya tazakaru ulul albab hal ya tsawin lazina ya alamun shin wa'anda suka sani za su zo ɗaya ko daidai wallazina la ya'lamun da waɗanda ba su sani ba bi ma'ana da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zo daidai sai Allah ce kaga wannan istifham at-taqriri ne al-inkari tambayan da baya bukatan ansa masani da wanda bai sani ba ba dai suke ba kaga Allah ya nuna darajar malami a cikin wannan aya cewa malami ba zai taba zama ɗaya da wanda bai sani ba to kaga ba za ka kwatanta shi da ɗan siyasa ba don ya fi shi ba za ka kwatanta shi da mai sarauta ba don ya fi shi ba za ka kwatanta shi da mai mulki ba don ya fi shi abin da zai sa wa'annan guda biyun su fi shi shine su ma suna da ilimin irin nasa ko fiye da nasa kaga su nurun ala nur ga sarautan ga malintan ga mulkin to kaga su sun hada kenan amma in ba ta ba falalan mulki daban ba wanda yake inkarinsa amma bai kai darajar malami ba ana ganewa bai kai darajar malami ba saboda shi yana sama kan katni Allah ya ce da wanda ya sani da wanda bai sani ba shin za su taba zama daidai sai Allah ce ya yatazakkaru ulul albab masu wa'azuwa da wannan bayani na Allah ma'abuta hankula su ne suke daraja malamai kaga kenan bi mafhumihi al-mukhalif duk wanda baya daraja malamai to bai da hankali saboda Allah ce ya yatazakkaru ulul albab masu hankali su ne ke sanin darajan malami su ba shi daraja wanda bayi da hankali baya ganin darajar malami zai taka zai wulakanta zai aibanta zai kushe to wannan daman ba hankali ya da shi ba sannan Allah maɗaukaki ya ce ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wanda ke kulawa da dokokin Allah suke jin tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne masana Allah to kuma babu wanda ya kai malami sanin Allah sai dai in man ba malamin Allah ba ne malamin duniya ne to sai zama wani abu daban saboda su ne ke kai mutane hanyar da za su samu yadda Allah malam sai ya kawo hadisi ya ce wa an abi mas'udin عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالا سيقول حديث فرقو أبابا سيزود حديث عقبة أبو مسعود وأي أبو مسعود ونن الكنيا كينا عقبة بن عمرو البدري Shi ne ukuba ɗan amr mutumin anguwan badar wata anguwa ce a cikin garin madina da ake kira badar to shi ma yana daga cikin mutanen wannan anguwan albadari al'ansari kuma mutanen eh, wato mutumin madina wasu suka ce albadari a nan shi ma ana mai inciya cewa yana daga cikin sahabban da suka halarci yaƙin badar wanda a cikin sahabbai su kuma daban suke saboda lokacin da aka zo wato sulhu da biya aka zo yin fatu makka kafin nan hafin bin abibalta ya tura wata mata da saƙo gaya musu cewa manzala zai shigo garin makka ya ci garin makka da yaƙi kuma ba wanda isa ya kare shi har sai na Umar yana ganin ai munafunci ne wannan manzala ce hmm, bin bin a ba don munafunci ba ya munafunci Allah da manzansa ne, akwai dalili zo me dalilinka Ya ce shi ya yi haka ne saboda ya samu soft landing in mutanen maka shi bai da dan uwa amma idan mutanen maka suka ga shi ya turo in an zo za a kula mai da dukiya ba za su bari a bata mai ba dalilin da ya haka kenan to sai manzo Allah ya ce innahu badariyun yace ka kyale shi ya Umar baka san cewa wannan sahabin ya halarci yakin Badar ba la'alla Allah tala ala ahli Badr Allah ya duba zakatan sahabban da suka halarci yakin Badar fa qala lahum isna'u ma shi'tum faqad ghafartu lahum Allah ce duk abin da za ku yi na kuskure ku je ku yi halattan yakin badar din da kuka yi ya sa ba zan taba fushi da ku ba har zana ya ce muku to wannan sahabi Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya ce ya ummul ƙauma a ƙara'uhun likitabillah wanda zai jagoranci mutane sallah wanda ya fi su karatun alkur'ani ma'ana masanin alkur'ani mahaddacin alkur'ani wanda ya san karatun ya iya ta kuma ya san ma'anarta kuma yana aiki da ita sau haka shi ake gabatarwa a wajen limanci masani fa'in kanu fil ƙira'ati sawa'an idan ya zama na cewa haddansa ɗaya ne fahimtarsa ɗaya gane wasu ga addini iri ɗaya ne fa'alamuhun bis sunna to a gabatar da wanda ya fi wani sanin sunna a cikinsu kaga yanzu dai har ila yau ana maganan ne mai ilimi ba ana maganan mai kuɗi ba ne ko? a ce a duba malamin da ya ɗanfi gwaɓi-gwaɓi a cikinsu a ba nan ake magana ba yanzu ana maganan sani ne kuma yana nuna darajar mai ilimi manzo Allah ce in mahaddata ne dukansu to sai a duba waye wani sanin sunna a cikinsu su biyun fa in kanu fi sunnati sawa'an idan a sanin sunna sun zo daidai wa daida yadda wannan ya san sunna haka wannan shi ma ya san sunna fa'aqdamuhum hijratan sai a duba waye riga waye riga wani hijira daga makka zuwa madina saboda hijira daga makka zuwa madina falala ce wacce Allah ya fifita wanda ya yi hijira daga makka zuwa madina akan wanda bai yi ba Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai ce ne wa kullan wa'ada wannan ayar sababu nuzulil aya ya faru ne ta dalilin Khalid bin Walid da shi da Abdurrahman bin Aufin sun samu rashin jituwa tsakaninsu da juna sai Khalid bin Walid ya kausasa kalma akan abdurrahman da ya kausasa kalma akan abdurrahman shi ne sai Allah ya saukar da wannan ayar la ya sauyi minku man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ay man anfaqa min qabli al-fath wa qatal wanda ya ciyar da dukiyarsa a musulunci kafin sulhu hudabiya kuma ya yi yaƙi a musulunci kafin sulhu hudabiya la ya tsawi ba zai zama daidai minan lazina an min ba'adu wa katalu a kan wanda bayan sulhu hudabiya ya musulunta bayan sulhu hudabiya ya ciyar da dukiyarsa a musulunci sannan kuma bayan sulhu da biya ya yaki shine Khalid bin Walid sai Allah ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatil wannan su suka fi daraja akan wa'anda suka yi yakin kuma suka taimakawa addinin bayan sulhu da biya al a wannan ayar ba ana nufin fathu makka bane ana nufin sulhu da biya shine inna fatahna laka fathan mubina sulhu biya ake magana ba fatuwa makka ba to kaga Khalid bin Walid ai yayi yaki har aka sa mai suna ne Saifullah amma sai Allah ya nuna Abdurrahman bin Auf ya fi shi daraja a wurin Allah saboda ya taimaka wa musulunci a lokacin da musulunci ke bukatar taimako duk da shi ma Khalid bin Walid ya taimaka a lokacin da ne musuluncin ke bukatan taimako amma ba daya ba darajar su ɗaya ba don wannan sai na ne musuluntar da shi kaga farko farkon musulmai kenan sai na bakar ne musuluntar da Abdurrahman bin aufin saboda abokin shi ne na kasuwanci da Abdurrahman bin aufin da Sa'ad ibn Abi Waqqas da kuma Falha da Usman bin Affan ana ganewa da kuma zubair bin awam su biyar kenan ko duka sayyidina bakar musuluntar da su duk abin da suka yi musulunci yana nauyin aljihunwa sai na abubakar kuma bayan ya musuluntar da su saboda duk abokansa ne na kasuwanci ya ɗauki ɗiyarsa ya ba a zubair bin Shi ne asma'u zata ne binti abi bakr yayin na aisha ya ɗauke ta ya ba shi a matsayin mata kaga wannan ai ba ƙaramin daraja ba ne to kaga kuma suna daga cikin farko-farkon waɗanda suka musulunta shi kuwa khalid kaga sai da aka yi sulhu da biya an dawo madina an kai shekara ma bakwai dududu a lokacin bai wuce shekara uku zuwa hudu manzo Allah ya bar duniya ba Khalid bin Walid ya musulunta kaga ba ɗaya bane da wanda ya musuluncin tun a Makka aka zo madina tare da shi kaga ai hidimar da yawa addini ai ba ɗaya bane ai to shine sai Allah ya nuna darajar su ba ɗaya ba kaga wannan yana nuna maka daraja na hijira daga makka zuwa madina to yanzu babu maganar hijira daga makka zuwa madina fa in kanu fil hijrati sawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in daidai wa da ne a hijira bi ma'ana rana ɗaya suka zo a rana ɗaya suka zo daga maka zuwa madina kaga wanda ya zo yau da wanda ya zo gobe ba ɗaya suke ba wanda ya zo yau ya riga shi saboda haka shi za a gabatar ana fahimta sai ya ce fa in kanu fil hijrati sawa' فأقدمهم سنا a she wato hijira daidai wani da rana ɗaya suka zo ga maka zuwa madina to sai a duba waye ya girmu wani shi musulunci yana kaddara ne shekaru ana ganewa she musulunci yana kaddara ne shekaru wannan tarbiyyar iyayenmu shi suka ba iyayenmu aka zauna lafiya abokin wanka zai ladabtar da kai kuma with due respect kana ganin cewa ya tantance ya ladabtar da kai har ma ka dinga bashi hakuri Allah ya yawa na kai hakuri saboda ka dauke shi tamkarwa ka dauke shi tamkarwa wanka to yanzu ma wan in yayi abin ya wani naushi zai mai ce kai shekara biyu fa kai ka bani haka zai ce shekara biyu kai ka bani kakka taba ni ka taba ni zan rama saboda yana ganin ne su daya kila yana gani ma ya fi wansa karfi saboda haka zai ce kan ma ya kuskura to kaga wannan yana nuna wato matsala a wajen tarbiyya musulunci yana girmama shekaru yana girmama shekaru kuma duk wanda ya girme ka ka ba shi girman shekarun da Allah subhanahu wata'ala ya sa ya tsara ka da wa'annan shekaru to amma yanzu za ka ga babu wannan zai an taya mai maganganu na banza da zagi da cin mutunci na ta'annuti za ka ga yaro ɗan ƙarami yake yi wa wanda ya yi sa'an kakansa Allah ka shirin da mu malan yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه to kaga sharafi kuma kada wani mutum ya kuskura ya jagoranci wani mutum a inda yake shugabanci ka zo gidan alhaji a matsayinka na ustazu lokacin sallah yayi in ba shi alhajin bane ya tura ka gaba ka ja sallah to ba hurumin ka bane kace zaka ja sallah ana ganewa mazala ce kada wani namiji ya kuskura ya jagoranci wani a wajen a sallah a gidansa ko a inda yake jagoranci yanzu liman wani bayi da hurumi ya zo ya ce bari ya jagoranci kuma ga liman in ba liman ɗin ba ne ya ana ganewa kaga wannan tarbiyya ne haka in ka zo gidan mutum abokinka ne ko da tare kuka taso kai ustazu Allah ya yi ka shi kuma ba ustazu bane lokacin sallan da za ku yi ya ya kaddara sallar ta kama ku a gida misali kila ana ruwa ba da ma ku fito to kada kawai ana gama kowa ya gama alala kawai sai ka ce a ta da ikama saboda kana ustazu ya ce manzo Allah ce kakka kuskura ka ja wani sallah a gidansa a inda yake jagoranci gidanka waye jagora a ciki kai ne saboda haka kakkai gaggawa in aka gama alwala sai ka tsaya in mai gina ya ce to a akar makalla bismillah to sai ka ja in kuma ya ce ta da ikama kaka ce bai girmama ka ba ba ganiya ka san su matsalan mutanenmu duk wani abin da suka dace wani bai girmama a'a manzo Allah ce kakka kuskura ka ja sai da ne izinin sa ana ganewa da wani ya kuskura ya jagoranci wani a limanci sai da izinin shi limamin kana ganewa wani limamin ya shigo kuma ga liman an gane ba huruminku bane ku ce gawa ne a gabatar da shi ba huruminku bane shi liman ya rage gare sa in ya ga dama ya ce mai akar makallawa bismillah ya girmama shi in ya ga dama kuma ya ce mai ya ja sallar bai yi laifi ba amma ƙa'idar kada wani ya ja wani sallah sai da izinin shi liman abokinka ne kaga yanzu ko da gidan mahaifinka kaji kana ustazu ko yanzu ka zo ka ce baba yi kama a gidanwa gashi na yana gabanka kuma gidansa ne kai kai ma bunjinsa ne ya yi ka sayan da yi. in ba shi ya ce ma na ja sallah ba dole ka bi shi sallah saboda shi ne yanzu mai gidan kuma shi ne shugaba a gidan kaga tun wannan musulunci na koya mana tarbiyya da discipline sanin ya kamata sai manzo Allah ce wala yaq'udu fi baitihi ala taklimatihi illa bi idni kada ya kuskura ya zauna a gidan wani akan kujeran da ya keɓance wa kansa sai da izininsa kaga ashe duk musulunci ya koya mana tarbiyya idan ka shigo gidan mutum ka shigo falo ya ce bismillah kana shigowa kaka samu ri ka zauna har sai ya nuna maka me inda za ka zauna an gane saboda akwai kujeran da mai gida ya mai da ita kujeransa ne duk lokacin da shigo a nan yake zama ko kai in ka zo kaka zo kai ka yi kaka gida ka zo ka zauna ta yiwu ka zo ka zauna a kujeran da ya ajiye wa kansa shine special kujerar da ke zama a kanta ko da a falo ne ka san a gida akwai kujeran da mai gida kullum in ya shigo nan yake zama to in ka shigo gidan wannan kaka kuskura ka zauna sai ka tsaya har sai ya ce ma bismillah to in ya ce ma bismillah ka kalli direction din da zai nuna maka in ya ce dawo nan ka tsaya a nan ga kujera sai ce ma dawo nan to kenan ya nuna kujeran nan a nan yake zama sai ka koma ka zo nan sai ka ce wani kuma ka bannin zauna a nan mana gidanka ne kai kuma kana gidanka bane tun ka shigo gidan mutum dole ka bi tsarin gidansa sai yanzu an shigo gidanka ba kana cewa abinda ka ga dama za ka yi ba to shari'a ne ta ce kakka kuskura ka zauna a kujeran da ya ajiye wa kansa wanda yake zama a kanta sai da izininsa sai in ya ce to bismillah zauna nan kaga daga nan an koya maka discipline a rayuwa me muhallin shaida a ciki da ya sa imamun nawawi ya kawo wannan hadisin a nan a yi girmama malamai kaga a nan manzala ce a gabatar da masani a wajen limanci kaga ba ce jahili ba wana ganewa kaga ya nuna falalan ne ma'abuci sani shi sa manzo Allah ya ce wanda ya fi ku sanin alkur'ani ya fi ku haddansa ya fi ku karanta ta ya fi ku sanin ma'anarta da makamancin haka da kuma ilimi na addini to kaga wannan yana nuna daraja da falala na ilimi na addini malam yace rawahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa wa fi riwayatin lahu a wata riwaya na imamu muslim manzo Allah ce fa aqdamuhum silman badalan sinnan akwai ruwa da ya zo idan suka zo daidai a hijira ya ce fa silman sai a gabatar da wanda ya riga wani musulunta ana ganewa a cikinsu innan dukkan su ma'addata ne dukkansu masana alkur'ani ne dukkansu masana sunna ne amma waye ya fi wani ya riga wani musulunta wane ya musulunta a shekaran farko na musulunci ka ba ɗaya bane da wanda ya musulunta a shekara ta biyu kuma ba ɗaya bane da wanda ya musulunta a shekara ta uku ko to sai manzala ce ku duba waye ya riga wani musulunci a cikinsu sai ce ai islaman abinda ake nufi wayar ga wani musulunta a cikinsu wafi riwayatin a wata ruwaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ummul qauma aqra'uhum bi wanda zai jagoranci mutane sallah wanda ya fi su karatun Alƙur'ani. sai ya ce wa aqdamuhum qira'atan da kuma wanda ya fi su iya karatu alƙur'ani fa in kanat qira'atuhum sawa idan karatunsu daidai wa daida bi ma'ana dukkansu sun iya karatu gwanaye ne tun da manzo Allah ce al-mahiru bil qur'an ma'a safaratin kiramin barara gwani a karatun alƙur'ani yana tare da jakadu masu biyayya daga cikin mala'ikun Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kanat sawa'a in iya karatunsu iri ɗaya ne faya ya ummuhum aqdamuhum sai a gabatar da wanda ya riga wani hijira daga makka zuwa madina a cikin su fa in kanu fil hijirati sawa'a idan rana ɗaya suka yi hijira daidai wa daida falyaqummahum akbaruhum sinnan sai a gabatar da waye ya girmi wani a cikin su kaga anan ne shekaru zai yi amfani su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da tarbiyya duk lokacin da manzon Allah ya bada doka ba sa saba dokar mu ne in mun ji doka farkon abinda muke kallo in dokan nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wani ya saba sawa'un malami ne ko ɗalibin ilimi to gina ganin girman wannan malamin ne ko ɗalibin ilimin ba magana manzan Allah muke kallo ba yanzu sai mu yi ƙoƙari mu ce za mu yi wa hadisin manzan Allah ne kwaskwarima to kajin da muke fada muke samun matsala kenan mun manta cewa ai dan adam tara yake bai cika ne goma ba shi kuwa daga cikin ƙa'ida na gabatar da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in manzan Allah ya yi magana to ba a gabatar da maganan wani mutum sama da nasa Shi ne ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu na Yadayin lahi wa rasuli ya kuwa da suka yi imani ku kuskura ku gabatar da maganan wani mutumi sama da maganar Allah da manzansa bi ma'ana in dai Allah ya faɗi kawai ku ajja maganan kowaye kafa kalle ta saboda maganar manzan Allah tana gaba da kowa ana fahimta sahabbai da suka duba waye ya fi su karatun alkur'ani a anguwarsu sai suka goni yaro ne dudu ya wuce shekara tara ba a lokacin da suka zo suka ga yaron nan fa bai wuce shekara tara ba kun san yadda yaro yake sai suka gabatar da shi shi ko yaro yana jin daɗi an sa shi ya zama mai limamin babanninsa da kakanninsa kuma a ranar wannan sama ya yage ga duwawunsa yaro ya yi sujjada wata mata ta zo wuce ta ce da Allah ku sifinta wannan limamin naku duwawunsa ya eh, wannan ya yage ana ɗanganin duwawunsa haka ya ce wai da Allah ba za sai suka sai mai sabon riga bayan ya girma yake ba da labari bai manta da rigan da aka aka dinka mai ba yana ba da labari yana jin daɗi kaga an dinka mai ne an dinka mai sabon kaya saboda ne saboda liman ne har yana ba da labari to in mu nan zaka ya ce ni wallahi ba zan biyaran nan sallah ba wallahi na ma daina zuwa masallacin Allah ya ce ma shi ba zai bi shi sallah ba amma inda ɗansa ne ai zaka ya ce ɗana ne wallahi baka sani ba ya ɗana ne amma tun da ba ɗansa ba ne ni ba yaron nan ba zan bi shi sallah ba amma in ɗansa ne zai ce ma ai yaro na ne baka gan shi ba baka ga mun yi kama ba to a lokacin saboda yanzu yana nuna kapasitinsa saboda nashi ne amma tun da ba nashi ba ne zai ce shi ba zai bi shi sallah ba bukaji kaji matsalan mu da su sabon manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan manzo Allah ya bada doka to maganar manzo Allah cike kallo ba wani ba mu kuma sai ka ji mutum yana sa maka psychology yana ce ma ai ka san ba haka abin yake ba yana kokari ya kama maka wasu flimsy excuses ya ce ma ai kaza ne ai kaza kaza kaza ne su sabai in dai manzo Allah ya faɗi to ba sa saba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai imamu nawawi yace wal muradu bi sultanihi abinda ake nufi a wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi mahallu walayatihi inda yake mazauninsa ana ganewa shi ne ake nufi da sultanihi mazauninsa awal mawdi'in ya sassu bihi ko kuma inda yake banta da shi ka ina mutum yake banta da shi gidanka ai waye yake banta da shi kai liman a masallacinsa waye yake banta da limancin shi an gane ofis ma hakan an zo ofis ɗinka malamai masu zuwa offices ko in sun zo an gama lokacin sallah ya yi kila ba a ji an yi sallah ba an yi wa'azi to mai ofis ba ma ba makalla zai ja sallah ba mai ofis ne zai ja sallah saboda wajen shi aka zo amma in ya ga ma zai ce to malam a dan ja sallah to kaga yanzu shi ya baka izini amma in bai baka ba kakka yi kokarin ka ce bari mu ja sallah a'a ba a yin haka addinin musulunci ya koya mana tarbiyya discipline duk da kai malami ne kana sama da shi a sani kakka yi gaggawa Sita bai ce maka ba shi kenan in ya ja sallan ka bi shi sallah lafiya lau amma in ya ce to akar maka Allah ja mana sallah to sai ka ja kaga yanzu girman ka ka kiyaye mutuncinka amma kana shigowa ka faɗo sai ga karanta a tattare da kai saboda bai kamata ka yaka ba kana ganewa sai malam Nawawi ya tuka ba da cewa wa takrimatuhu abinda ake nufi da takrimatuhu wato inda ya keɓance na girmamawa nasa bi fathita ta'un din na da fataha wa kasrin ra ra'un din na da kisra wa hiya ma yanfaridu bihi min firashin wa saririn wa nahwihima imam an-nawawi yace shine abinda mutum yake banta da shi min firashin nama na makwanci wa saririn ko gado wani nahwihi ma ko kwatankwacin haka kamar kujera kaga yanzu kushin a falon mutum kai kaga akwai kujeran da shi ne tufo inda zai zo in yake zama to kaka je ka bari zama a wurin kana shigowa sai ka tsaya kakka zauna har sai ya ce to bismillah kai zauna nan kai zauna nan kai zauna nan amma yau wanda yake wanda za a ce kai wani dan boko ne ko haka mutane suke fassara shi wani dan boko ne akwai ka'ida tarbiyya ce ta addinin musulunci yake nuna mana yanda ake mu'amalantar mutane kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna daraja kaga a gidanka akwai wanda yake sanin gidanka kana ganewa kaga shi ma wani nau'i ne na girmamawa saboda gidanka kai ne masani komai a gidanka to saboda haka in an zo kai ne zaka gabatar ba wani ya gabatar da kai ba sai in ka ce ne na baka ragaman komai ka gudanar da komai to kaga wannan ya girmama ka ne amma in irin wannan ya faru abin abinda ake so ka sani shari'a ta karantar da al'umma a kula da shi shine bin wa'annan ka'idoji wannan hadisi imam muslim ya rawaito su a cikin kitabu salah babu man ahaqqu bil imama Babu da ke karantar da waye ya fi cancanta yayi jagoranci kaga a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana darajar ilimi aka gabatar da ni qur'ani masanin alqur'ani mahaddaci ko dangaren kafugoni, gwani ga tilawa ga hadda ga kaifin basira kuma ga ilimin ba wai tsurar hajjan ba ne kawai dakon abin nan ɗin yana da sani to kaga wannan idan an zo limanci shi ake gabatarwa ya gabatar da limanci wannan yana nuna maka darajar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba ma'abuci ilimi kuna ganewa kuma sai ya fassara maka babin da imamun nawawi ya kulla babu tauqiril ulama ko babin da ke magana akan girmamawa malamai to gashi manzo Allah ce a gabatar da shi daga in siyasa ne ai masanin siyasa ake gabatar ai ya yafi wani bogewa a siyasa shi zamu zaba shi zamu gabatar to amma a fagen ilimi da jagoranci wanda yafi kowa sanin alqur'ani da gogewa da fahimtar sunna da aiki da shi shi ake gabatarwa ana ganewa saboda haka ba a gabatar da wanda bai sani ba don wanda bai sani ba zai iya maka zai iya fadawa irin wannan kamar wani da ya taba bani labari sun zo an gidar da sallah sai aka samu wani bawan Allah shi kuma irin ƙaurayen nan ne shi ma ya zo ya makara ya makara sai kambarta Allahu akbar an riga idan da sallah mutane bi sun watsi sai wani ya zo ya bi shi kaga sun zama nawa su biyu suna cikin yi yana rufu'i kafin ya dago daga rufu'in sai wani na uku ya zo sai ya tunkuɗa shi har ya tafi ina ya tafi gaba ta da ya dago daga rufu'i kafin ya ankare sai ya ga sahun ya faɗaɗa haba sai ya tafi sujjada yana tafiya sujjada kawai sai silali ya basu a sujjada <laughs> sai ya gudu ya basu a sujjada su kuma suna jiran liman ya dago ya ce Allahu akbar daga sujjada su dago shiru liman zai dago shiru liman zai dago shiru sai da wani ya fito daga cikin bukai shi ma yana zuwa sai ga kowa a sujjada ya gaba kowa ya ce kai ban ga liman ba sai kowa ya daga kai sai shi ne suka zo suka gaya bin cewa wane ga abin da ya yi shi ne da na ganshi zai na ce wane zo an ce min kasala ne kada sala ce kai malam na ga mutanen sun yawa ne daga kayi ni ba zan iya jinsu sallah ba shi sa na sala ne na kara gaba <laughs> kada shi karan kansa je da kansa ba so kada kada irin wannan shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce ku gabatar da masani an gane to shi sa duk abinda ka ga shari'a ta ce a yi wato akwai hikima a ciki wani ne aka ce min yana jan mutane yana jan mutane sallah azhar da aka zo la'asar azhar da la'asar da aka zo magariba liman bai zo ba daman salalewa yake yi shi ashe daman bai iya komai ba da ya zo sallar magarba aka yi aka yi ya ce shi ba zai aka tura shi dole da ya kabbara kawai sai gum ana jiran ne mai karatu aka ji gum kawai sai da aka ga mutum ya yi ruku'i <laughs> ya yi ruku'i ya dago daga ruku'i har aka sallar ne aka ce liman haito ba liya ta kaba ya ce kai shi ba ko a azar ba ka yake sallah sai aka gano ko a azar din ma ba abin da yake karantawa kawai tsawa yake yi in ya dan yi gum sai abin nan wallahi wani abun koyon da ka san almara abin ta kai ci na yi sallah tare da wani dattijo kusa dattijon nan zai kai shekara saba'in muna sallah ta hiya saboda ni raka ɗaya na samu wallahi bawan allah nan eh, ana sallah ana ta hiya kawai sai na je na karanta ƙulwallahu kai na ce kai sai ya ba na ga yana karanta ƙulwallahu na ji ya karanta fatiya a sai ya ba sai na ji zuciya na kawai da na tashi sallan magaraba ce sai na karanta muda to da kada mutumin nan ya tafi da ce kai sai na yawan nan mutumin magana kawai ikon Allah da na fara ina ruku'i sai na ji ya tashi yana jama'a wallahi abinci ne kaza kaza sai na ce kai da na zani ma ban tsaya mu da amma ta na ba da na yi sallah na a natse an gane sai ce to duk da haka ne ban saba ba na yi sallah na hannu sallah ne da ya gama na ga yana roko sai na bashi wani abu tukunna da na ba sai na ce mai to baba zo kai sai na ce mai baba na ga kayi tahiya ne sai ce tahiya tafiya tafiya eh na ce ah, na ga da kashe tafiya kaza ya ce eh tafiya tafiya tafiya ba na ce kai wato mutumin nan ma kwata-kwata bai san abin da ke yi ba a shekarun nan ba a duniya ba ya shekara saba'in kuma haka yake sallah abin ta kai ki na yi na in fahimtar shi kawai ya nuna ma ai ya riga ya tafiya tafiya tafiya ya dinga tambun tafiya tafiya na ce to Allah kyauta haka na hakura na tafi na bashi Allah ya kyauta ai wani ma ya yi tunanin wankan janaba sai in ya yi zina ake wankan janaba Allah ka shirar da mu saboda yanayin lokaci za mu takaita a cikin wannan hadithi idan Allah ya raya mu majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan hadisin da ya zo bayansa shine wa anhu har ila yau Abu Mas'udin Uqba bin Amr al-Badri al-Ansari sai mu tashi akan hadisin in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muke na'am ba na ka ga na ka ma hadisi cewa ga sahabi dan shekara tara ya ja sallah to ai ba kaman mu bane ba kaman mu bane su maganar Manzala Allah shine a gaba akan maganar kowa amma mu galiban ga hadisi ba za a karanta amma sai ga mutum yana ta tafa kamambulin yana so sai yi wani tawili amma ai ka san kawai malam ka ba abin da manzo Allah ya ce ka zo na lafiya gane amma kowa sai ya dan kokarin ya dan ka maka wasu excuses a ai ka san mutum a kawai tun daga abin da manzo Allah ce ku bi kawai kana ganewa wannan shine asalin bin sunna duk abin da mama ata kubur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu haka Allah yake duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi ku yi rukur da shi duk abin da ya hane ku ku bata kana gane wa? to amma mu sai kaga mutum yana ta kawo su flimsy da lousy excuses yana kawo ya ce ai to ai ka san kaza ai kaza ka a a kawai abin da manzo Allah ce ai shikenan Allah ka shirye da mu na'am na'am na'am na'am na'am ba za ku ba a nan tun uba ne shi ya su yana da alaka da mahaifinsu sai su gabatar da abin da mutane ke so a kansa kuma idan sun yi sai su ce babawa ne ka yi haƙuri ba ma so mu haɗa ka faɗa da mutane shi sa ka gama yi amma idan sun yi wata rana za mu ce to ka shiga ka ga mu ba masu mu jizga ka a gaban mutane kada kuma mutane a samu matsala shi sa ka ga jan sallah to kaga sun haka kenan ba sun ki maganar sa bane kada shedan ya ribace shi eh ka san wasu mutanen akwai son girma a wajen da kuma bai dace abin nan din ba an gane tunda Allah ya kaddara akwai wanda yake game da kai sai a gabatar da shi ana ganewa yawa amma mu galiban aka ga mutane ba irin wannan suke yi ba ana so ka gabatar da wanda ya cancanta ne ba wanda kai kake so ba wanda ya cancanta to abin da ya kashe addininmu a yau kenan mun sa siyasa a cikinsa an gane ke shi za ka ga ana kwangwaba kwan baya kawai abin da addini ya ce ka yi ba ruwanka mutane a ah, ga a kawai ne Allah ya ce a yi shi kenan an zauna lafiya amma yanzu duk hatta addinin ma sai da aka koma ana sirkawa da siyasa in ba ka sha ce shi wani ai bayi da hikima ne kaji wai nan ne ka da hikima abinda Allah ya ce shi ne rashin hikima ga abinda Allah ce yi ga abinda manzo Allah ce yi an ce kai sai ce a ai ne ai ka san mutane sai an yi hikima akwai hikima da yake na Allah akwai hikima da yake na manzo Allah to abu mana Allah ka shirye da mu Allah kuma ka ganar da mu ka ba mu ikon gyarawa na'am na'am eh yanzu shekaru kawai za a duba ai wannan hadisin sabai ne Allah ya yi magana a kansu wanda manzo Allah ya faɗi yanzu ba maganin hijira kawai abinda za ka duba shekaru in ka matsa amma ba a cikin ɗan hadisin ka cewa ya riga wani zuwa anguwan shi ne in ka matsa kenan ko amma ba a cikin ɗan hadisin ba cikin sharaɗin hadisun kawai ne yanzu shekaru waye girma wani wane da wane waye girma wani shekaran ka nawa kaza kai ba kaza shi ke nan sai a gabata <laughs> kai ba maganan ji da birni a nan ilimi ake magana ba ƙauye inda yana da ilimi ya ya faɗa birni da ƙauyawa nawa ne suka birni eh ai yanzu ba ilimin ya shirye shi daga ƙauyenci in dai mutum na da ilimi ya cire shi daga kauyanci har ne me yasa aka ce ba kauye Allah ce al-a'rabu ashaddu kufuran wa ajdaru wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasuli kauyawa su suka fi wato kafirci da munafunci da rashin sanin dokar Allah saboda me ba su da ilimin to wannan yana da ilimin kaga maganar kauyanci kuma ya tashi aiki mu abin da muke ɗauka ƙauyanci mutum ya zo ya ga gini irin ko bai yi wannan ba shine ƙauyanci a wurinmu ya galiban haka ne da mutane nawa ne suke zuwa turai kuma su ta ƙauyancin da kudin kama sai ka yi ko wala na ga wani mutumi mai kudi ne 2004 lokacin da aka gina darin tauhid kasan yau lokacin 'yan najeriya ne suke kama wajen sosai wala da ya zo famfon yana da sensori in ka sa hannu sai ruwan ya zo in ka cire sai ruwan ya dauke. wallahi mutumin nan ya shage zina sky blue ya fito irin yana fitowa na gaya haka kawai yana haka kawai sai na yana ta shafa famfon sai na yana this is serious <laughs> ni kuma ranar mun shiga wurin ne ni da abubakar abdulsalam baban gwale ni da shi muka shiga saboda ajin mu da shi a Sudan kafin ya tafi eh, kafin ya tafi Madina tare muke kwana ma a masallaci wani lokaci to ne da muka je sai ce kai kaka je baka yi kauyen jiwa sai na ce wai me yace bamfan sana da sensor da ina zuwa lokacin ya zo ton ina ne da zan yi alwala sai na ga wani mutumi balarabe ne yana bayana shi ya kamata sai na mai fabbal a matsayin kamar na girmama shi sau da yana so na gani yana zuwa sai na ga ya haka da hannu yana yin haka sai na ga ruwa ya zo ya ce oke ani ne? <laughs> ani ba zai yi kawancin nan ba <laughs> sai na yi alwala na da na gama shi kuma wancan ya fito ne daga bayi yana fitowa daga bayi kawai sai ya zo sai haka yana neman inda zai kunna ruwan bai gani ba can kawai ya yi haka ya haka sai ya fara shafa ta ce this is serious <laughs> da na biya ce this is serious sai ce oga oga sa let's ce there is a sensor there if you put your hand and shake it closer to the sensor it, uh, the water will come yana haka sai ce okay okay okay kai sai bara alwala <laughs> sai na ce Allah sarki da kudin ga amma sai da na baka ilimin ni ma <laughs> kaga to ayi shi ne ayi nan ma ko <laughs> yayi shi ne ayi ba ko Allah ka samu dace abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi bisa kuskure ya Allah muna roƙonka ka yafe mana inda ka tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka arzuta mu da su a ƙasar nan muna roƙonka ka sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addinin mu da rayuwar mu Allah muke roƙo ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu koma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba kowa a cikin mu yana da damuwa da yake da shi a wurin Allah Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki da akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ka kare shi da zuriyar sa daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙon ka wanda ka jarace su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon saukin a wato sauke haƙƙin da ke kansu na bashi mu kuma muna roƙonka duk yanda zamani kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ɗaɗɗaure yin iyalanmu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimaka wa uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya ba shi lafiya ya ƙara masa lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa da shi da sauran musulmi wanda ba sa jin daɗi wanda suke gida ko asibiti Allah muke roƙo ya ba su lafiya ya sa ya zama kafara a gare su ya Allah muna roƙonka yi albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofi da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la za ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Allah ya shirye ku